assalamu alaikum malam ibrahim to kaga wasu bayanai sun fara hutawa wato shi wannan mai rawanin ai kana dan fahimtar dai abin da yake faɗa akan cewar eh, wannan yaƙi na sudan eh, wanda ya tada shi dan uwan bazum ne kuma abokin bazum ne kuma bazum shi ya biya duk kudin da aka kashe na yaƙe-yaƙen wannan da kayan yaƙin da aka saya da dukiyar niger kuma duka mutanen kashi biyu cikin uku wanda suka yi yaƙi na ɓangaren muhammad hamdan wannan ɗan tawayen na sudan kin eh, daga nan niger ne yan uwansu ne kan tubawa kan eh, buzaye kan eh, larabawa su ne aka rubuta daga nan aka tafi da su suka bi ta hanyar da suka tahi su ne suka yi yakin kuma duka an kashe su ko guda biyu ba saura yake cewa ya ce to mutum mai fitina irin wannan ba yadda za a yi ba yadda za a yi allah ya bashi dama ya ci gaba da mulki e, shi kuma na biyun wannan abin da yake cewa e, na farko dai muhammad hamdan wannan dan tawaye na sudan dan uwan bazum ne kuma abokin shi ne kuma shi bazum shi ya kama mushi e, eh, akan suka yi shawara akan cewar za su kwaci sudan kuma daga baya su gangaro sauran kasashe kamar su algeria kamar su libya kamar su mauritania su amshi mulki da ƙarihi kuma wannan aje sojojin da aka yi na faransa ashe su za su kama musu ashe lokacin da suka zo karɓar yaƙi karɓar mulki a algeria da mauritani da libya to wannan zaman nasu su suna ganin nijar ma ta zama gida ce kurin ba wani sai an amsa ba an amsa an ƙare a cikin ruwan sanyi yanzu wa'annan su ne aka sa gaba ake fama kuma duka kudaden da aka kashe na aljeri na yaƙe-yaƙen wannan na sudan gaba ɗaya shi ma kamar yadda wancan ya faɗa ya ce gaba ɗaya daga nijar suka fito kuma mutanen da suka yi yaƙi kashi biyu cikin uku duka 'yan nijar ne e, eh, ke tura su ta chad sai su bi e, ta shugaban chad ya, a, ba su rakiya a kai su duka da haka aka kai su aka musu eh, wannan kin yaƙi aka musu horo na yaƙi kuma suka shiga yaƙin kuma ko guda yanzu ya ce babu saura duka sun mutu ya ce to amma akwai wani abu guda da kake gani da faransa da amerika suna rigima saboda sun samu cewar tabbacin cewar eh, muhammad hamdan ya ja ba bazum ta yal ƙasa-ƙasa ta hanyar muhammad hamdan suna 'yar ƙasa tsakanin shi da rusiya saboda haka su kansu dama da amerika da faransa suna neman yadda za su yi su tashi da shi da kashe shi ne ma za su yi to sai allah ya kawo wannan juyin mulkin kuma wannan juyin mulkin eh, tanke da suke yi su neman gurin zama ne suke ba neman bazum ba ne suke a'a bazum yanzu ma in suka samu wanda zai kashe shi suna ba shi kuɗi a'a neman yadda za su zauna ne su ci ransu ba babbaka kurin suke yi amma ba neman a zamnar da ne bane kan mulki to wa'annan biyun kaji wani bilar da suka bullo to gudan dan sudan ne mai rawanin wannan kwame bakin shatkin shi kuma dan wannan dan siriya ne to dukansu kuma masana ne akan fannoni na tsaro e, to kaga dai abubuwa sun fara hutawa sannu sannu zuwa gaba ma abin da ya fi haka zai fito الله يكاري الله يكاري سلام الكل منكم يريد يعرف ايه حصل في النيجر وايش الحاصل في النيجر ايش الحاصل في النيجر يا عربان بدكم تعرفوا ان محمد بازوم يمتلك ستة ألف مقاتل من النخبة تدريب فاغنر تدريب فرنسي ستة ألف مقاتل ديل اللي هم سلموا الحكم محمد بازوم في النيجر هم أساس الجيش النيجري لماذا تحرك الحرس الرئاسي وشال محمد بازوم محمد بازوم ارتكب خطأ ستة ألف مقاتل زج بهم إلى الخرطوم من أتوا إلى الخرطوم ليس قطاع الطرق كما قال الرئيس الجديد النيجري وليس أصحاب أصحاب الجرائم في السجون فقط ديل عشرين ألف الرباطة الهنبات وال... في الصحراء من النيجر كلهم ديل عشرين ألف لكن ما دعم بيه حميدتي محمد بازوم ست ألف مقاتل من النخبة ديل هم المسلمين الحكم في النيجر ديل هلكوا كلهم في الخرطوم ديل كلهم هلكوا في الخرطوم يا عربان لذلك لماذا الجيش النيجري لم يتحرك ضد محمد بازوم؟ لأن الجيش النيجري لا يعلم شيء عن خفايا هذه الحرب لكن الحرس الرئاسي كان يعلم أن محمد بازوم أصبح بدون جيش أصبح بدون أسنان ما في جهة تحميه ستة ألف من مقاتلين العربان مدربين تدريب نخبة يسقطون دولة زج بهم إلى السودان في الخرطوم لذلك الحرس الرئاسي علم تماما أن محمد بازو لا توجد قوة تحميه الآن أبلد رئيس في العالم مش يعملها هذه الحركة ما يعملها أكبر رئيس في العالم ما يعمل حركة باللي عملها محمد بازو وأكبر وزير دفاع ما يعمل الحركة اللي عملها الوزير الدفاع التشادي برضو زج بأفضل قوات النخبة في الجيش التشادي إلى الخرطوم وهلكوا في الخرطوم لذلك كانت في في تشاد إقالة وزير الدفاع اللي اتبع للعربان والآن إقالة والانقلاب على الرئيس محمد بازوم وهذا بما كسبت يده في الرئيس في العالم يودي ستة ألف من قوات النخبة اللي هي من العربان يزج بها للخرطوم ويريد أنه يكون قاعد على رأس الحكم لذلك تحرك الحركة الحرس الراسي